This is the voice of America. The following program is in Hausa. daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murar amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16 a jamhuriyar nijiya za ku jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara da nomad da murar arewa da rol da kuma niyyar dukkan sa zangon fm kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a masu haron masu salamu alaikum yanzu ma tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki sahabo Imam Ali ne ke farin cikin gabatar muku da shirin a hantsin nan. Muna nan bisa kan ba mu ce mun hita wannan hadari ba na bullatta saboda abu ce wadda baka da hanyar da zaka yi hana mata tashi amma dai a halin yanzu mun yi samu nasarar tsayar da ita cikin lagos kuma wannan abin da ya faru port harcourt za mu yi amfani da ilmin da muka kara muka samu daga yakin mu a lagos da inugu don mu yaki da port harcourt Dr. Halliru Alhassan ministan ƙasa a ma'aikatar kiwon lafiya ta Najeriya kan bullar cutar Ebola a jihar Rivers. Muna tafi da rahoto na musamman kan cutar ta e-, Ebola. Muna kuma tafi da sharhin jaridu daga jamhuriyar Nijar sannan mu kammala da filin ra'ayi daga bakin mai shi kamar yadda aka saba kamar kullum da farko a fara da labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum ga kuma labaran. Shugaban 'yan awarin ƙasar Ukraine andre Pugin ya ce a shirye yake tattauna tsagaita buɗe wuta da musayar fursunoni a wajen shawarwarin cimma zaman lafiya da ake a Minsk. An kammala zagaye na farko na tattauna a jiya Litinin ba tare da samun wani ci gaba ba. To amma Mr. Pugin wanda ya ayyana kansa shugaban jamhuriyar Donetsk da 'yan awari sun ce a shirye suke su ci gaba da kasancewa wani bangare na kasar Ukraine muddin an ƙara musu 'yanci. Gwamnatin Ukraine bata ce komi ba akan wannan furuci. Tun da farko a jiya Litinin shugaban Ukraine Petro Poroshenko ya zargi Rasha da laifin tsokanar ƙasarsa kirikiri. Ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO ta ƙiyasta cewa akwai sojojin Rasha dubu ɗaya a cikin Ukraine. Rasha ta sha musunta cewa ta tura sojojinta zuwa Ukraine. Wani mai magana da yawon gwamnatin Ukraine ya ce rundunar sojan ƙasar ta baiwa sojojin umarni su janye daga filin saukar jiragen saman da ke kusa da birnin lohans da ke hannun 'yan tawaye. Rundunar soja ta baiwa sojoji wannan umarni bayan da su sojojin ba su samu nasara a fafata da suka yi da sojojin Rasha ba. Ya ce tun ranar Lahadi an kashe sojojin Ukraine guda biyu da kuma raunana biyar. Firaministan Pakistan Nawaz Sharif ya sake ƙin yadda ya yi murabus duk da matsin lamba a sakamakon kwana da kwanaki da masu hamayya suka yi suna yin zanga-zangar ƙin jinin manufofin gwamnatinsa a birnin Islamabad. Yau talata aka shirya wakilan majalisun ƙasar za su yi wani taron haɗin gwiwa a wani yunƙuri na samarwa Mr. Sharif goyon baya. fiye da makonni biyu kenan da dubban masu zanga-zanga suka mamaye tsakiyar kasar suna buƙatar cewa sai lallai firaministan ya yi murabus bisa zargin tafka magudin zaɓe galibi dai ana gudanar da zanga-zangar cikin lumana in baicin a ƙarshen mako lokacin da aron gama ta ɓarke tsakanin masu zanga-zanga da jami'an tsaro jiya litinin ma an yi wato ƙarin tarzoma ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Firaministan ƙasar Iraq Nura al-Maliki ya lashe takobin cewa ƙasarsa za ta zama makarbatar 'yan ƙungiyar ISIS. Firaministan ya wannan furucin ne a lokacin da yake muna 'yantar da garin Amir da aka yi daga hannun 'yan yakin sa kai. Jiya Litinin Mr. Maliki ya kai ziyara garin har ma ya yi alkawarin cewa zai bai wa sojojin Iraq da suka sake kwace birnin daga hannun waɗanda ya kira makisa tukuici. tun ranar Lahadi lokacin da sojojin Iraq suka shiga birnin, ruwa da magunguna suka yi ta kwarara a cikin birnin. Wannan mataki ya kawo ƙarshen mamaye garin da 'yan ƙungiyar ISIS suka yi na makonni biyu. Sojojin Iraq tare da taimakon mayakan Kurdawa da 'yan yakin sa kan shiya sun 'yantar da wani gari a jiya Litinin. Tun watan Yuni garin Suleiman beck kudu da birnin Kirkuk yake hannun 'yan yakin sa kai. Jama'an Amurka sun ce hare-haren da jiragen saman yakin Amurka suka kai akan yakin wato akan 'yan yakin sa kai ya taimakawa sojojin Iraki da na kudawa fatattakar 'yan kungiyar ISIS. Ministan harkokin wajen Iran Javad Zarif ya yi hasashen cewa kafin wa'adin ranar 24 ga watan Nuwamba za a magance rikicin nukiliyar kasarsa Mr. Zarif ya ce a Litinin ya yi tattaunawa mai kyau da babbar jami'ar diflomasiyyar kungiyar haɗa kan ƙasashen turai catherine ashton a birnin brussels kasar belgium ya kuma yi wata ganawa ta daban da ministan harkokin wajen belgium didier renders iran da gaggan ƙasashen duniya suna ƙoƙarin ƙulla wata yarjejeniya da za ta tanadi iran ta rage harkokin nukiliyarta domin rama kura a niyyarta. kuma a sassauta takunkumin wato da ya raunana tattalin arzikin kasar wasu kasashen yammacin duniya sun daɗe suna zargin cewa iran tana ƙoƙarin ƙera makaman nukiliya ne zargin da ita kuma iran ta ke musantawa labaran duniya kenan a gama daga nan sashen hausa na amurka a nan washington dc A daidai lokacin da gwamnatin tarayyar Najeriya take yaba irin kokarin da sassan gwamnatocin kasar suke ɗauka na daƙi da cutar Ebola kwatsam makon jiya kuma hukumomi a jihar Rivers da ke yankin Niger Delta suka tabbatar da cewa mutum ɗaya ya kamu da cutar wasu ɗari kuma an keɓe su domin a kiwaci su, Ga da Abubakar Sokoto da ci gaban rahoton. Dr. Haliru Alasan na zaman ministan kiwon lafiya a Najeriya kuma ya bayyana ire-iren nasarorin da suke samu akan dakile cutar ta Ebola sai ya ce. Mun samu nasara gagaruma wajen tsayar da wannan cuta inda ta fito a cikin Lagos da kuma rashin bazuwa ko'ina cikin Najeriya ga. Kamar da kuka sani ta shigo mana ne ta hanyar wannan bako da ya zo mana mun ɗauke shi da bakon amana amma ya ci amana mu. Ba mu da wani shiri na cewa ga cuta za ta shigo mana ta wannan hanyar da ya shigo mana saboda haka muna nan bisa kan ba mu ce mun hita wannan hadari ba na bullatta saboda abu ce wadda baka da hanyar da zaka hana mata tashi amma dai a halin yanzu mun samu nasarar tsayar da ita cikin lagos kuma wannan abin da ya faru port harcourt za mu yi amfani da ilmin da muka kara muka samu daga yakin ma a lagos da inugu don mu yaki da port ministan ya kara da cewa akwai wasu matakai da suke ɗauka domin gano waɗanda ke ɗauke da cutar ta ebola don tantance su wuri ɗaya gaskiya an ɗauki wasu kwakwaran matakai waɗanda ba za mu so mu fayyace su don kar su mutanen su gane akwai hanyoyi na musamman da za mu yi amfani da su ta wata hanya da za mu gane duk wanda a cikin wannan ana bai da shi za a san inda ya zagaya duk daga gidansa din ya fita wani wuri duk za a gane insha Allah akwai hanyar da za mu samu dauki kokarin matakai na cewa irin wannan abun ba zai sake faruwa ba. Da karshe dai minista Dr. Haliru Alhassan ya kara bayyana cewa yanzu haka dai ma'aikatar lafiyar ƙasar ta Najeriya tana samun tallafi akan cutar ta Ebola daga ƙasashen ƙetare. Mun samu taimako kwarai daga abokan mu kamar kungiyar eh, lafiya ta duniya da kungiyar nan ta bincike ta america da makamantansu duk sun zo sun kamun taimako na maye maye masana ga wannan inda suka je sun yi aiki wasu kasashe sun warkar da masu ebola sun zo da ma'aikatanmu muna muna dubi hanyar magani akwai maganin da aka samu amma kamar da ka sani duk maganin da aka samu ana gwaji ne a cikin ɗakin bincike ba a kai lokacin da an ka gwada ga mutane ba kuma da najeriya take muna da kwakwarun masana mun hannanta masa wannan magani suna nan suna gwaji don a tabbatar da lafiyarsa da ba zai kawo ta mugun lafa ga wanda an ba su. Kimanin ma'aikatan lafiya ashirin ne dai cutar ta Ebola ta kashe a ƙasar Saliyo kuma yawancin ma'aikatan asibitin sun shiga yajin aiki saboda rashin biyan su kuɗin alawus alawus ɗin su. Ita kuwa ƙasar laberiya ta ɗage takunkumin killacewa da ta sanya akan wata anguwa ta masu ɗan ƙaramin ƙarfi don hana ci gaba da yaɗuwar cutar ta Ebola. Kawo yanzu dai fiye da mutane dubu da ɗari biyar ne cutar ta Ebola ta kashe a yammacin afirka tun bayan barkewarta a watan maris na wannan shekarar lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal a najeriya da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amu Kai co a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai. na ce a gaida likita bokan turai a maidaniya sosai zan gaida likitoci badan kudi suke ba ha badan kudi suke ba ha badan budai yabo ba ha badan budai yabo kurin waka dai dan su ce rayu ai sake wasu na ga allah rabi Ladan a yau yana ɗauki da rahoto na musamman kan wannan cuta ta Ebola kamun nan sai a shakata da wannan fefe na Mahmud Abdulsalam. Ya Ubangiji sarkin baiwa, Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah, amin. amin amin ya Allah amin amin summa amin ya Allah ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa zancen da zanihi zancen ciyon idanuwa ne ciyon idon amadari ilimi abokin tafiya idanu abun kulawa ilimi abokin tahiya idanu abun kulawa kowai rashin idanu ya yi hasara babba kowai rashin idanu dan ce ya yi hasara babba rishin idanuwa shata mu ba mu so ne rishin idanuwa shata mu na gudu ne itunda da ba ku so ne, hal ya kasance kuna gudu ne ku ɗauki jawabin da zan faɗi. Itun da ba ku so ne, hal ya kasance kuna gudu ne ku ɗauki jawabin da zan faɗi. Ciyan ido a madari, lalan ciyan ido ne, mai sagiral idanu, mai kumbure idanu. Ciyan ido a madari, lalan ciyan ido ne, mai sagiral idanu, mai kumbure idanu da kaji idanunka na ta kaikai da kaga idanunka na hawaye sun yi ja kamar idan maciji ga kwamso kuma diyarihe je asibiti ka samu dan matse je asibiti ka samu lafiyarka domin ba kulawa yana sa mutum ya makamce yana sa a rasa ido sam yana sa mutuwar ye. domin ba kulawa yana sa mutum ya makamce yana sa a rasa ido sam yana sa mutuwar tsaye ciyon idanuwa shata mu ba mu ne idanuwa shata mu na gudu ne itun da ba ku ne ku ɗauki jawabin da zan faɗi kahin sallama abunda nike son kowa ya lura ciyan ido a madari kuɗa ke sawar ciyoyi ya yadu ga salte a cikin gidaje kashin dabba hannun mutane ciya idan a madari idan ba mu son ciye taba mu tsaftar jiki tsaftar gidaje kullum mu wanke idanu idanunmu da idanun yaran mu gina salanga cikin gidaje kashin dabba hannun mutane in an yi a zambin ne likitoci mu ɗauki shawararsu likitoci mu ɗauki shawararsu idan muna hakan ga wannan ciyan bayan taɓa mu idan muna hakan ga wannan ciyan bayan taɓa mu idan muna hakan ga wannan ciyan bayan taɓa mu a gaida shatan Nijar yanzu kuma ga Ladan Ibrahim a yawa da rahoto na musamman kan cutar Ebola a Najeriya. yanzu haka dai mutane hudu suka riga mu gidan gaskiya sakamakon cutar nan ta ebola tun daga lokacin da dan kasar liberia nan mr patrick so ya mutu sakamakon wannan cutar gani yadda wannan cutar ba ta bata lokaci wajen salwantar da ran bani adama ya sa ya zame abin tsoro ga dukkan jama'ar kasa don haka ne gwamnatocin jihohi da na tarayya suka miƙe tsaye domin yaƙi da wannan cutar tuni manyan asibitoci a duk faɗin tarayyar najeriya mallakan gwamnatin jihohi da na tarayya kowane su ya keɓe wuri na musamman domin yaƙi da wannan cutar kuma aka yi sa'a an samu maganin gwaji na wannan cutar abin fata dai ne allah ya sa wannan magani ya yi tasiri sai dai kuma abinda wasu 'yan najeriya ke cewa fata a nan kar a yi wa wannan lamari rikon sakainar kashi kwatankwacin yadda ake wa ta boko haram shi dai wannan cutar kamar yadda masana ke ta jaddadawa ana samun sa ne ta mu'amala da namun daji irin su gada gwaggon biri biri da jemage muddin sun kamu da wannan cutar ko mutum ya samu taba ruwan jikinsu ko jininsu ko kashinsu ko ruwan idanunsu to yana iya kamuwa da shi wannan cutar alamomin cutar kuma sun hada da zazzabi mai karfi wanda ke haifar da ciwon gabobi kasala matsanancin ciwon kai da ciwon makogwaro daga nan sai mutum ya shiga amai da gudawa sai kuraje su baibaye jikinsa kana koda da hanta su yi dameji wani kuma jini ya kama malala a duk inda jikinsa ke da kafa wato kama daga baki kunne hanci da idanu sai dai hanyar da ake bi domin gujewa kamuwa da wannan cutar kuma sun hada da tsabtace muhalli da yawan wanke hannu da watsa ruwan guba domin kashe kananan kwayoyin halitta da ba a gani da idanu kamar yadda masana ke ta bayani sai kuma a gujewa damkar naman dajin da ake tuhuma suna kamuwa da wannan cutar shi ma wanda ya harbu da cutar da gawarsa duk a ƙaurace musu in ji masana harkokin kiwon lafiya sai dai kuma har yanzu ba a samu maganin mai kashe cutar ba ɗaya amma dai akwai wanda ake na ana gwadawa wato wanda wani ba amirke ya samar sunan maganin ma zima wasu daga cikin matakan da gwamnatin ke ɗauka ko shine gwada duk wanda zai shigo kasar ta kasa ko ta sama domin ka a sake aikata yan gidan jiya haka kuma kwanan nan shugaba johnson na ya gana da gwamnoni da sauran masu ruwa da tsaki a yaƙi da wannan cutar su ma likitoci da sauran masana ba su yi kasa a goyo ba wajen ganin an yaƙi wannan cutar dr nasir sani gwarzo shine shugaban yaƙi da wannan cutar ya ce gwamnati tana yin duk abin da ya dace domin ganin an yaƙi wannan cutar ga ma abin da daktan ke cewa harkar ta ta ebola duk abin da ya kamata a yi an tattauna shi a duk kuma an dauki kai shi ma babban likita a asibitin koyarwa na jami'ar fatakwal farfesa alin ijura gargaɗi ya yi wa ma'aikatan asibitin inda yake cewa ko baya ga ƙoƙarin da suke yi ha kuma ya ja kunnen ma'aikatar. every patient is potentially infectious and you must have that at the back of your mind na gargaɗi dukkan ma'aikatan wannan asibiti da su riƙi duk wasu masu zazzaɓi a matsayin waɗanda ake tuhuma suna da wannan cutar wato su tabbatar ba su yi sakwasakwa ba wajen amfani da kayan kare kansu game da wannan cutar ita ma hukumar ba da agajin gaggawa taron bita ta kira ita da masu aiki a bakin iyakokin najeriya domin karawa juna sani akan abin da ya dace suna yi domin yaƙi da wannan cutar ga dai dr khadija sidi na hukumar tashar jiragen sama na kasa da abin take cewa suna yi ga masu shigowa najeriya ta jirgin sama as the doctor that spoke before did we are using what we are doing right now is to we are using the infrared thermometer to screen everybody that arrives and they have joined the roster to cover 24 hours abin da muka yi shine mun samar da tsarin aikin mu ta yadda likitoci suna tantance duk wani fasinja da zai shigo cikin kasar nan ta jirgin sama kuma muna haka ne awoyi 24 da taimakon na'urar nan mai auna zafin jikin mutum ba tare da ka taba jikinsa ba amma dr oladoyin kolabonjo wani babban likita a nan birnin eko ya ce mutane su rage ruruta batun wannan cutar su tsaya su fahimci yadda take kuma ba wai kabari salamu alaikum bane kamar yadda mutane ke cewa ga dai bayanin da doktan ke yi game da wannan cutar shi ma most important thing actually to say is that it is not a death sentence uh, so there is hope uh, people do get well and actually make full recovery mutane su gane cewa kamuwa da wannan cutar ba lasisi bane na mutuwa domin mutane na kamuwa da wannan cutar kuma su warke gaba daya don haka mutane su bar ruruta to sai dai duk da wannan kokarin da gwamnati ke yi har yanzu wasu 'yan najeriya na cewa da fa sauran rina a kaba domin ko jami'in jin daɗin ofishin ecowas da ya ɗauko mr patrick soya tun ranar mutuwar mr soya shi kan ya ɓace bat kamar yadda wata majiya ta shaidawa murya amurka a ofishin ecowas ɗin haka kuma majiyan ta tabbatar cewa shi ma direban da suka ɗauko shi tare an gan shi yana yawo cikin harabar kila an gwada su amma ba a samu wannan cutar tare da su ba to sai dai kuma ɗaya daga cikin ma'aikatan da suka karɓi mr soya wadda taranta a na kare an gano ta bayan ta tafi inugu ita ma yanzu haka tana nan ana duba ta sai dai baya ga maganin da wani likitan amurka ya samar ha kuma kasar kanada ita ma ta aiko da nata irin gudunmuwar na maganin wannan cutar ta ebola a nan gida najeriya ma masana hada magunguna ba barci suke yi ba domin ko yanzu haka wani dan najeriya masani ilimin hada magunguna ya samar da wani magani mai suna nano silver domin yakar wannan cutar ta ebola shi kuma alhaji aliko dangote mashahurin mai kuɗin nan ya ba da gudunmawar kuɗi ne zunzurutu har naira miliyan 153 domin yaƙi da wannan cutar yayin da ita ma gwamnatin tarayya ta ce za ta fitar da naira biliyan biyu domin yaƙi da wannan cutar sai dai 'yan najeriya sun ce tun sanda aka bada wannan sanarwar suka ce ba su kara jin ina wannan batu ya kwana ba suka ce kila shi ma ya zame yadda wasu 'yan najeriya suka samu dama suna ta amfani da kudin da ake cewa ana yaƙi da boko haram zuwa aljihunsu fata dai allah kawo ƙarshen wannan al'amari ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a najeriya allah da magani allah da magani allah da maganin ci. wata da rana cikin bai gushewa idan rana ta fito To Allah ya kare, batun gudun hijirar da ake zargin kakakin Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar Hamma Ahmadu ya kan zargin safarar yara yana daga cikin abin da ya ɗauke sharhin da kafofin yada labarai na ciki da kuma wajen ƙasar suka yi kan wannan batu. Ga Shu'aibu Mani. sharhin jaridun mako na jamhuriyar Nijar su mai da hankali bisa ga gudun hijira da shugaban majalisar dokoki Malam Ahmadu ya yi a 'yan kwanakin nan inda majalar RFI ta ce dole hamma ya bi ta kurɗe sabila an matsa yaya ta a tsaida shi don haka ya uhuwa ta burkina faso abinda lissahil ta ce shina wajajen wagadugu babban birnin ƙasar burkina faso a lokacin bbc ta ce maganar safar jarirai ta kai hamma ƙetarawa ta burkina faso ita kwamariya amurka ta ce an matsa sai an ji ta bakin hamma amadu da jaridar laletar da citoyen ta ce yanzu hamma kaɗai ya rage ba a ji ta bakin shi ba a cikin wannan haraka a cewar majalar bbc africa a burkina faso malam hamma amadu ya bar wa gadugu babban birnin ƙasar zuwa bruxelles a ƙasar belgium sabila hamma ya sha matsi ga hukumomin burkina faso bai ji daɗin tsayawa nan ba sabilin kada ya ba da amsa ga safarar jarirai sai tantama infonius ta ce babban lauyan ɗaukar ƙara ya ce bas ga gudun da hamma yi ana shirye-shiryen hidda takardar ba da shammaci tsaye da hamma duka inda ya je gudun hijira da za a bayyana ta hanyar interpol muddin kotun tsarin mulki ta ba da amana ga tambayar da Buron koli na majalisar dokoki ya tambaya sannan kotu a ba ta oke na tsaye da hamma duka inda ya sauka a gali ibrahim na tantam 4 ya rubuta cewa kaga aka yi hamma da ya sullace duk da jami'an tsaro da ke tare da shi bayan shi dare da rana me yasa ya tsere ya bar mata da ɗaya ga magoya baya sai ka ce usain bolt dan gudun famfalaki sai jaridar sun ta ce wai mai muhammad usman na farko zai zama a siyasar nijar ganin kwangaren cds a ranakun 6 zuwa 7 ga watan satumba lokacin da mai daji alambe ke jagorancin kujerar abdulabo lahiyar son ta ce abin da ya da duhu ga muhammad usman da ake tsinkayen cewa na farko ya kawo kai labari a cikin mulkin guri daidai da lokaci amma jirai ta ce siyasa ce ba ta tabbas jaridar lusufil da labarin ta malam ayuba musa dan shekaru 47 shine sabon shugaban majalisar da'ira a birnin maradi inda ya kasa 'yan takara biyu da ƙuri'i goma a cikin kansaloli goma sha tara suka yi zaɓe bayan da taron majalisar ministoci ya sabke maman kasu muktar jaridar lusuf ta ƙara cewa 'yan adawa na 'yan ministry cds da lumana sun yi saki wajen raya gari gaban masu mulki sha'ibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar Ta gaishe ka Shabu, yanzu karfe uku da minti kusan ashirin da uku da wasu daƙiƙai sashen Hausa na murya Amurka kuke saro ga filin ra'ayi daga bakin mai shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen Hausa na BOA. Mai magana Alhaji Abubakar Azare. A ina addu'a ga duk mutumin da yake da hannu a wannan harbe-harben komai girmansa ko shi wane ne Allah ubangiji ka tozarta shi Allah ka tozarta mana shi ko shi wane yake da hannu a irin wannan harbe-harben da wannan kashe-kashen da ake bayan Allah ko waye ya Allah ka tozarta mana shi kuma ya ubangiji ka mana maganin su Allah ka hada su da bala'i da masifa Allah ka halakar mana da su domin sun zama annoba a ƙasa sun zama bala'i dama mun san wallahi wallahi wallahi babu wata boko haram kawai munafurci ne kawai irin na manyan arewa da sauran gurɓatattu wanda ba sa son ci gaban najeriya dan haka muna roƙon allah duk wanda yake da hannu a cikin wannan allah ka halakar da shi allah ka tozarta mana shi alaikum boa ra'ayina shine da allah yan najeriya musulmi da kirista da allah a yi ta addu'a duk wanda baya son najeriya ta zauna lafiya zai je wannan sir hada haɗa fitina don a cire gwamna wannan a cire gwamna a kawo mana tashin hankali ne ta kashe junanmu to musulmi da kirista a ita addu'a Allah ya tona asirin Allah ya naɗe shi kamar yadda ake naɗe taburma eh, magana shine uba fancin direban trela ku huta lafiya na gode salamu alaikum ina jin ina sauraren ku ina jin abubuwan da shirye-shiryen ku na ina min daɗi kuma ina ce muku Allah ya ƙara muku girma Allah ya ƙara muku lafiya kuma Allah ya ƙara muku ƙarfin aiki da shirye-shiryen ku da kuke yi ina jin daɗin shi Salamu alaikum ni ke hajiya lare daga biyu. Mai dubur zani. Don Allah don annabi. A kula da ni a sani a maganganu da na ji wajenku. Wajenku da da yake mai da don Allah na suna na iska a cikin. Assalamu alaikum murya Amurka. Mai magana Aliyu Ahmed daga Saramar Sauti. Da Allah ina so ku nika mun godiya ta musamman da yoma mataimakin gwamnan jihar borno bisa gaggawa da kuma tsokin da ya kawo mana a sansaninmu na uba da kuma kiran da ya yi na a zonar lafiya da kuma ci gaba da addu'a allah samu zaman lafiya a suna. salamu alaikum mai magana lawal sa'idu shida nurat gayan kaduna najeriya dan allah ina kira ga 'yan siyasan dan Allah da su daina amfani da matasa suna karkashe junansu. Ko matasa dan Allah don annabi ya kamata su san cewa yanzu lokaci ne na neman ilimi ba lokaci ne na bangar siyasa ba da fatan za ku tashi lafiya daga lawal rasta filanurar sabon gaya na Najeriya. To, madalla masu haro ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki daya. ministan harkokin wajen iran java zarif ya yi hasashen cewa kafin wa'adin ranar 24 ga watan nuwamba za a magance rikicin nukiliyar ƙasarsa mr zarif ya ce a jiya litinin ya tattauna mai kyau da mai kula da harkokin kasashen waje na kungiyar kasashen turai catherine ashton a birnin brussels kasar belgium ya kuma yi wata ganawa ta daban da ministan harkokin wajen belgium didier renat Iran da gaggan kasashen duniya suna kokarin wato kulla wata yarjejeniya da za ta tanadi Iran ta rage harkokinta na nukiliya domin rama kura a aniyarta kuma a sassauta takunkumin wato da ya raunata tattalin arzikin ƙasar. Firaministan ƙasar wato Iraki Nuri Almaliki ya lashe takobin cewa ƙasarsa za ta zama makabartar 'yan ƙungiyar ISIS. Firaministan ya yi wannan furcin ne lokacin da yake murnar yan da garin Amil daga wato da aka yi daga hannun 'yan yakin sa kai. Jiya Litinin Mr. Maliki ya kai ziyara garin har ma ya yi alkawarin cewa zai baiwa sojojin Iraki da suka kwace birnin daga hannun waɗanda ya kira makasa tukwici. tun ranar lahadi lokacin da sojojin iraki suka shiga birnin ruwa da magunguna suka yi ta kwarara cikin wannan birni Firaministan Pakistan Nawaz Sharif ya sake yin wato ya sake kin yarda ya yi murabus duk da matsin lamba a sakamakon kwana da kwanaki da masu hamayya suka yi suna yin zanga-zanga wato na ƙin jinin manufofin gwamnatinsa a birnin islamabad yau talata aka shirya wakilan majalisar majalisun ƙasar za su yi wani taron haɗin gwiwa a wani yunƙuri na samarwa mr sharif goyon baya fiye da makonni biyu kenan da dubban masu zanga-zanga suka mamaye tsakiyar ƙasar suna buƙatar cewa sai lallai prime minister ya yi murabus bisa zargin tafka magudin zaɓe. To masu haro baki ɗaya kuma abin da ya sauwaka kenan cikin shirin namu a wannan hantsi sai kuma can da la'asar da ikon Allah za ku sake jimu da sabbin shirye-shirye kamar kullum masu ƙatarwa ciki har da shirin noma tushen arziki na Halima Jimrau. Kamin na madadin Jummai Ali da Cuba Hiro da ne da kura da akin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya riƙa masa nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.